wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 24 ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da goma ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya dawo da mu rana irin ta yau ranar da muka dawo zuwa ga karatu bayan dogon hutu na ramadan bayan dogon hutu na abin na idul da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya dawo da mu yanzu za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba muna cikin karatun littafin tafhimul mutafahim an mawqifis sadat al-malikiyya min al karim yau za mu tashi shafi na 75 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tambi fadakarwa قول بعضهم بأن القرآن صنع الله فإن وسمتاني شوى القرآن صنع الله القرآن سناء لنا الله واتو الله تعالى شيء أي وتدشي ليست ليست من العبارات التي استعملها السلف إيه وانا وانا عبارة صنع الله القرآن صنع الله باشي لك daga عبارة وانا سلف suka aiwatar an gane a yi. salaf ba su aiwatar da wannan ibara ba cewa alkur'ani an bal warada anhum inkaru sun sun'ullah a ya zo daga salaf in karin wawaita sun ulla ga ƙur'ani. mutum ya bude baki ya ce alkur'ani ulla. magabatanmu Allah ya musu rahama sun yi inkarin wannan lafazi li'annahu yuha bi annahu makhluq eh li'annahu domin yana nuni yana ishara cewa alqur'ani halitta ne da zarar ka ce alqur'an sunullah anan wajen kamar kana nuna mana Alƙur'ani halitta ne menene bambanci tsakanin sunullah da kuma khalqullah duk abu ne daya Alkur'ani sana'a ne na Allah Allah ne ya sana'anta shi Alkur'ani halitta ne na Allah duk ba bambanci wa minhum ala sabili misali lil hasab daga cikin su akan hanyar misali ba wai iyakan cewa ba al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah eh daga cikin magabatanmu wa'anda suka yi inkarin aiwatar da wannan lafazi na sunullah akwai imamu ahmad bin hanbal Allah ya masa rahama ya ce man qala al-qur'anu makhluq man qala al-qur'anu sunullah aw makhluq fa huwa jahmiyun kafir duk wanda ya ce sun sunullah ko ya ce qur'ani makhluq fa kuwa jahmiyun kafirun to wannan ba jahmiye ne kuma kafiri ne shi kun ji wannan magana in dai ka ce sun sunullah ko ka ce qur'ani makhluq ka zamanto dan jahmiya kuma ka yi ridda kenan ba a karban sallanka azuminka zakkanka aikin hajjinka duk wani abin da ka yi da sunan musulunci ba a bukata unzur tabaqatil hanabila ka duba littafin tabaqatul hanabila mujalladi na daya shafi na 259 ومن العلماء الذين أنكروا استعمال هذه الإبارة الخاطئة daga cikin malamai wanda suka yi inkarin aiwatar da wannan lafazi na kuskure alal qur'an E aiwatar da wannan lafazi na kuskure ga qur'ani al imam shafi'i fi risala eh daga cikin malamai akwai al imam ash-shafi'i a cikin littafin sa ar-risala qala rahimahullah ya fada Allah ya masa rahama wala yuqalu lil qur'ani sun'atullah eh ba a cewa qur'ani san'atullah ba a ce mai sun'ullah ba a ce mai sana'atullah wa inna ma yuqalu kalamullah kawai ana cewa ne alqur'anu kalamullah an gane ku alqur'ani maganan Allah ne mutum ba zai bude baki ya ce alqur'ani sana'a ne na Allah ba alqur'ani halittar Allah bane لأن ما كان من صفات الله فليس بمخلوق domin duk abin da ya kasance na siffan Allah ba halitta bane shi an gane ko in an ce abu siffan Allah ne Allah yana ci yana gani yana magana to da jin Allah da ganinsa da maganansa ba halitta ba ne Allah yana da hannu Allah yana da fuska Allah yana da kafa irin nashi da fuskan Allah da hannunsa da kafa irin nashi ba halitta ba ne duk abin da aka jingina zuwa ga Allah siffan shi ne wanda ya dace da kuduransa da iradansa an gane wannan ku? baya halatta siffan da aka jingina zuwa ga Allah mutum ya zo ya ce wannan siffa halitta ne duk wanda ya zo ya jingina wani siffa na Allah ya zo ya ce halitta ne to wannan yayin ridda na'am al-imam ibn battah al akbar al-imam ibn battah al-akbari ya rasu hijiran manzon Allah na 387 لا يجوز أن يقال في qur'ani إنه مخلوق baya halitta. a faɗa game da qur'ani a ce lalle alqur'ani halitta ne wala annahu sana'a ko a ce lalle alqur'ani sana'a ne na Allah Allah ne ya sana'anta shi li'annahu kalamullah domin lalle alkur'ani maganan Allah ne subhanahu wa ta'ala wa man wasafahu bi zalika faqad kafar duk wanda ya siffanta Allah da wannan haƙiƙa ya kafirta an gane ko wani zai yi mamaki to menene ya sanya har aka wallafa littafi game da wannan matsala din an gane ko wani zai ta mamaki to ai wannan dama duk wani ahlus sunna ya san wannan ahlus sunna ko dan primary ne ya kamata ya san cewa qur'ani sifan Allah ne qur'ani ba halitta bane <clears throat> ina fata gane ba a taba samun lokaci ba wanda aka zo aka yi sabani tsakanin ahlus sunna cewa qur'ani halitta ne ko ba halitta bane wannan matsalar na cewa ƙur'ani halitta ne ko ba halitta ba sai gashi abin mamaki ya zo ya faru a wannan zamanin kuma ga wani ɗalibi wanda ya karatu a jami'a islamiyya ya yi karatu har ya kai marhala na wanda ya karatu kai a umul kura an gane ko ya yi karatu a umul kura wanda abin da ya kamata a yi tunani ga duk ɗalibin da ya karatu a irin wa'annan jami'o'i da suke da alaƙa da saudiya ana fatan ya zo da aƙida tatacce wanda babu gauraye a cikinsa ko ba ba duk ɗalibin da muka ji labari ya yi karatu a ɗaya daga cikin jami'an nan ya kamata kawai za mu rungume shi ne hannu biyu mu ce kawai wannan bawan allah salafi haka ne ko ba haka ba to sai wannan ya sanya dole ne mu ringa yin tunani don mutum ya yi karatu a jami'ar islamiyya ko ya yi karatu a umar kura ko ya yi karatu a ɗaya daga cikin jami'o'in saudiya dole sai mun sa masa ido tukuna dole sai mun sa mai ido mutumin da ya zo ya yi digiri a saudiya ya yi masters a saudiya ya yi phd a saudiya ya zama doktor za mu yi tunanin wannan cikakken basalabe ne ko ba ka ba saboda ya samu wani irin cikakken tarbiyya to sai ga shi wannan bawan Allah da ya zo ya yi karatu a umar gura sai gashi ya zo ko makaryaci ne shi a walar me sa na ce makaryaci ya jingina ma imamu malik abinda bai faɗa ba tunda na tabbatar shi ma da ya faɗi wannan magana ya tabbatar ƙarya yake yi saboda in ba ƙarya yake ba a wanda littafi ne ya gani imamu malik ya ce ainihin alkur'ani duk wanda ya ba imam malik ya ce duk wanda ya ce qur'ani halitta ne ko kuma ya ce qur'ani ba halitta bane wannan magana siyasa ne kawai an gane masu cewa qur'ani halitta ne kawai sun shigar da siyasa ne cikin addini haka nan masu cewa qur'ani ba halitta ba sun shigar da siyasa ne cikin addini imam malik shi mazhaban shi shine at-tawakkuf to kaga wannan magana magana ne mai saukin fada a harshe amma kuma idan an zo aiwatar da shi a hakika fa sai a nemi a ina aka same shi wadda awi malam tukimu alaiha bayyinatin abna'uha adiyahu duk wani da'awa matsar ba ku tsayar da hujjoji bayyanannu akan shi ba to 'ya'yanta wato masu da'awan ƙarya ne to wannan magana cewa imamu malik ya yi tawakkufi dangane da alkur'ani a wani littafi daga cikin littattafan imamu malik za mu samu a wani littafi daga cikin littattafan ɗaliban imamu malik za mu samu babu kun gane ko kaga anan wajen mutumin da ya je jami'a islamiyya ba za mu yi tunanin ya zama makaryaci ba mutumin da ya je jami'a islamiyya ba za mu yi tunanin ya zama to yana da wata mummuna aƙida ba don wannan aƙida na tawakko. a wajen malaman salaf ya fi haɗari ma akan aƙidan cewa Alƙur'ani halitta ne yana daga cikin mafi sharrin anwa'ul bid'i a ce a ce imam malik yayi tawakkufi in an ce imam malik yayi tawakkufi kamar an ce imam malik dan bid'a ne kuma duk mutumin da ya ce imam malik dan bid'a ne kowa ya zamu yake shi wallahi zamu yake shi da hujjoji da dalilai imam malik yana daga cikin a'immatu salaf wanda ya tsaya tsayuwan daka wajen raddi ga ainihin jahamiya da mu'tazila dangane da ainihin matsala na ƙur'ani an fahimci wannan ko? ke da haka mu duba cikin al'ibana ko? mu duba cikin al'ibana tulkubura mujallaji na bakwai shafi na ɗari da talatin da shidda mu duba cikin allalaka'i a shi ma wanda imamun lalaka'i ya rasu hijiran annabi na ɗari hudu da sha takwas hijiriya ذكر في كتابه إجماع السلف على أن القرآن كلام الله إمام الله لكاني يا أنبتا أشكل لتابنسا إجماع السلف akan cewa lalle alkur'ani maganan Allah ne gaira makhluq ba halitta bane shi wa man qala innahu makhluq aw san'a duk wanda yace alkur'ani halitta ne ko alkur'ani sana'a ne wato an sana'anta shi ne kamar yadda ake sana'anta yadda Allah ya sana'anta sammai da kasai fa kaji. kafir wannan mutumin kafiri ne shi sharhu usul i'tiqadi ahli sunna mu duba littafin sharhu usul i'tiqadi ahli sunna wal jamaa na ainihin lalaka'i mujalladi na nawa mujalladi na biyu shafi na 169 babu wa ina zuwa 210 babu bikin alfazi salafi fi anna alqur'ana kalamullah ghayr makhluq babu ambatan lafza na salaf cewa lalle alkur'ani maganan Allah ne ba halitta bane shi qaulul ulama'i salafiyyin fi sha'r sayyid qutb maganganun malamai malaman salaf malaman salafiya dangane da sha'anin sayyid qutb القول المشهور عند عدد من كبار علماء السنة مغنى wanda ya shahara a wajen adadi daga cikin manya-manyan malaman sunna annahum sarrahu bi anna ليس من العلماء الشرعيين أنهم صرفوا بأن سيد قطب cewa sun tabbatar cewa lallai sai da kudu wanda ya rasu hijiran annabi na dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da shida an ya rasu 1966 wannan bawan allah sai da kutub rasu miladiya a a 1977 1966 kai laisa min al-ulama shari'iyyi shariyyi malamai sun ce lalle sai kudu ba shi daga cikin malaman shari'a wato ba malamin shari'a bane shi bal huwa adibun wa katib a shi wato malamin adab ne ko marubuci ne shi in an ce shi ba malamin shari'a bane ana nufin shi ba malamin aqida bane ba malamin hadisi bane ba malamin tafsiri bane ba malamin usulul fiqh bane ba malamin mustalahul hadith bane ba malamin jarh wa ta'dil bane wato duk wani abu wanda yake da alaƙa da shari'a shi ba malamin shi ba ne. ba a danganta sayyid kudu zuwa ga tafsiri ba a cewa wani babban malamin tafsiri sayyid kudu ba a ce mishi haka ba a cewa wani babban malamin hadisi sayyid kudu ko a ce babban malamin fiqh ko babban malamin tarihi ko babban malamin usulul fiqi ko babban malamin mutsalawul hadis ko babban malamin kaza ulumul qur'an a'a sai dai a ce babban malamin adab an gane shi adab ilimi ne na addini adab ilimi ne na yare an gane ko ana iya samun kafiri ya zama to babban malami ya zama professor a cikin adab ina ganin sayar kudin ma wato a wurin da ya je karanto wannan ilimi ba a kasashen larabawa ya je karanta ba kuma je na ai ta saboda haka sayar kudin wato yana daga cikin malamai ne na adab malamin literature ne shi ya karanci literature a cikin larabci a gani bayan mutum ya karanci literature akwai kuma ainihin loga akwai nahawu akwai sarfu akwai balaga duk akwai gaba daya amma shi malami ne na literature ya goge a wannan fannin ولم يتعهد لتناول العقيدة والفقه والحديث bai goge ba bai cancanta ba ga ainihin daukan ilimin aƙida da ilimin fiƙiu da ilimin hadisi wato ma'ana shi ba gogagge ba ne wanda ya kai matakin da zai iya ɗaukar wannan ilimi to idan an faɗi wannan magana me za mu ce game da tafsirin safi zilalul qur'an ba tafsiri bane wannan eh? me yasa ya zama to ba tafsiri ba saboda wanda ya rubutu akan wannan fanni ba ahalin abun ne, kuma saboda ba ahalin abun ne ya aka yi muka gane ba ahalin abun ne, wato kurakuran da ke cikin tafsirin ya fi alkhairin shi yawa idan ya zama to kurakuran da ke cikin littafi ya ninninka alkhairin shi yawa to anan sai mu ce wannan littafi ba littafin wato addini bane shi an gani inda a ce littafin tafsirin alkhairin ya ninninka kurakuran shikenan dama ta ya ake gane alimin rabbani shine malamin da ya to wato dacewansa ya ninninka kuskuren shi wannan shi ne alibin Rabani. A gane dacewar shi ya ninnuka kuskure ah, yanzu mutumin da ya ce alkur'ani halitta ne ko nan aka tsaya ya kamata a yi fatali da tafsirinsa sai kuma a cikin tafsirin akwai zagin sahabbai yaya a cikin tafsirin kuma akwai aƙida na wahdatul wujud a cikin tafsirin akwai aƙida na khawarij a cikin tafsirin akwai aƙida na jahamiyya da mutazila yana da aƙidan ba a ganin Allah gobe kiyama ga kuma izgiri ga annabi Musa alaihi salam jingina annabi Musa da cewa mutum ne mai kabilanci annabin Allah ka jingina ka ce mutum ne mai kabilanci ina ba san gane wannan yana da aƙidu manya-manya yana da aqidun sufaye yana da aqidun shi'a yana da aqidun mu'tazila yana da aqidun jahmiya yana da aqidun kawarij kusan duk wata aqida da ka sani sai da sayyid kudub ya da ainihin taso wani abu na aqidan an gani idan ka dauki wannan tafsiri na inzilalul qur'an zaka ga irin yadda ya kutsa cikin aƙidu daban-daban daban-daban miyagu an fahimce ni da saboda haka tafsirinsa yana cike da kurakurai a wajen asma'ullahi wa sifat yana tafiya ne akan aƙida na ainihin asha'ira ko aƙida na maturidiyya an gane ku to shi sa malamai suka ce gaskiya kuskuren shi yayi yawa yawa ba shi daga cikin malamai na shari'a an gane amma wasu daga cikin mutane suna cewa gaskiya ba a yi adalci ga sayar kudu ba in haka ne menene ya sanya ba a sukan ibn hajar al-asqalani menene ya sanya ba a sukan imamu nawawi menene ya sanya ba a sukan ibn al-jawzi ai wa'annan mutane su ma suna da ainihin kurakurai wajen aƙida to malaman salafiya na wannan zamani sun ba da amsa kamar haka sun ce zance na gaskiya ba a yi adalci ba idan aka danganta ko kuma aka haɗa alaƙa tsakanin sayar kudu da wayannan malaman an zalunci imamun nawawi an zalunci ibn hajar al'asƙalani idan an haɗa alaƙa tsakanin shi da sayar kudu me yasa saboda kuskuren da ke tare da wayannan malamai guda biyu kaɗan ne sosai bin nisba zuwa ga alkhairinsu littattafan da suka wallafa duniya ba su gushe ba suna amfana da littafin da littattafan kuma ainihin malamai sun yi uzuri ga kurakuran da suka fada wanda yake da alaka da ainihin aƙida na asha'ira sun dan fada cikin kurakurai na wasu mas'adin na aƙida an gane ko wanda bin a cikin ta'aliƙa da ya mafata fatawul bari bin ya dan tattauna wasu daga cikin kusa-kusan ibn hajar ya yi bayani a kansu to in ka duba kurakuran kaɗan ne Alkairin da ke cikin fatawar bari ya ninninka kukunan da ke cikinsa kuma abin da ya sa ainihin wa'annan malamai suka samu wannan zamiya sun taso a cikin gari wanda manyan malaman da suke karantarwa a wannan gari a sha'ira ne sai suka kwashi wani kurbushi na aƙidan a sha'ira amma kuma za ka ga wani lokaci suna yin raddi ga 'yan asha'iran kuma sannan kuma babban abin da yasa aka yi musu uzuri wato suna daga cikin a'imma na hadisi duk mutumin da yake matsar mutunta littattafan hadisi baya sukan hadisi kuma in hadisi ya inganta yana kokari yayi aiki da wannan hadisin kuma in hadisi da izi ne yana kokarin yayi bayanin rauninsa to irin waɗannan ana sanya su daga cikin manyan malamai kuma ana karɓar maganar an gano wannan ko imamun nawawi malamin hadisi ne malamin jarwa ta'adi malamin ilal malamin mutsalawar hadisi ya yi wallafa wallafa kan ilimin hadisi shi imamun nawawi sannan kuma yana matuƙar son hadisi ba za ka taɓa jin imamun nawawi yana inkarin bukari ko yana inkarin musulun ko yana inkarin turmuzi ko yana hadisan ba bal imamun nawawi da ibn hajar suna matuƙar kariya ga waɗannan littattafan hadisi an fahimci wannan ai to duk mutumin da yake son hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana son ainihin yin aiki da hadisi sai ya zo ya fada cikin wasu kurakurai kaɗan wanda ba su taka kara sun karya ba wato kurakurai ne wanda in an duba alkhairinsu za a ga lallai sun fada cikin kurakuran amma kuma alkhairin ya ninninka kurakuran akan yi musu uzuri ko da wannan kurakurai suna da alaka da aƙida kamar yadda ibn hajar da imamun nawawi sun samu kurakurai kan abin da ya shafi istiwayi akan al'arshi ina fatan gane wannan to amma sayar kudin fa kurakuran shi sun ninninka ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin akan ainihin dacewansa yana da kurakurai kan aƙida da yawa yana da kurakurai kan furu'a da yawa a cikin rubuce-rubucensa akwai kurakurai wanda wanda suna wato da wuya za su iya su an gano wannan ko shi san ya shekara biyu ya kira su a sama al-kubra an gane musiba ne mai girman gaske saboda ya tattaro abubuwa da yawa na ainihin kurakurai kuma sannan gashi baya mutunta hadisin annabi sosai saboda yana inkarin akbaru ahad ya ce ba a aiki da akbaru ahad a wajen aƙida kaga wannan ya saba ma ainihin manhaji na malaman salaf malaman salaf suna aiki da akbaru ahad inda ya inganta an fahimci wannan ko to kaga shi baya aiki da khabar wali yana inkarin shi to saboda haka akwai hadisai da yawa wanda sai kudu ya tunkure ya tunkure da sunan sun kore sun yi karo da a خبر walizanika ولذلك كانت hirafatun khadira Eh, saboda kasancewan shi shi sai kutub ba malamin addini bane shi malamin literature ne sai kuma ya zo ya ɗauko cewa zai yi rubutu akan addini malami ne wanda ya karanci literature misali mu ce malami ne dan boko ya karanci literature in english misali sai ya zo yana so ya yi rubutu akan chemistry yana so ya yi rubutu akan metaphysics yana so ya yi rubutu akan medicine shin ya yi makanshi adalci kaga ba karamin zalunci ya yi wa shi ba to haka nan mutumin da ya zo ya karanci literature na larabci sai zo ya ɗauko tafsiri zai rubutu a shi. bai yi karatun tafsirin a wajen wani malami ba ya ɗauko fannin hadisi zai yi rubutu a kan shi bai yi karatun hadisin a wajen wani malami ba ya ɗauko fannin fannin aƙida ko fannin fiƙihu zai yi kaga ba ƙaramin zalunci zai yi ba ta saboda ka malamai suka ce zalunci ne a zo a haɗa alaƙa tsakanin wayannan manyan malamai wayannan manyan malamai duniya sun yarda malamai ne su amma sai kudu babu wani malami daga cikin malaman wannan zamanin da ya yarda cewa malami ne su bin ba ibn usaimin nasiruddin al-albani abdul musin al-abbad al-badr rabi'u bin hadi al-barkali muqbil bin hadi uh, al-wadi'i sheikh fauzan yana raye shi ma za mu gafa tawon shi duk wa'annan malamai gaba ɗaya sun ce ba malami bane shi malamin literature ne malamin adab ne shi an gane wani ko ba malamin shari'a bane Na fi tafsirihi wa kutubihi wa shi ya sa ya samu inhirafat ya samu karkacewa masu haɗari a cikin tafsirinsa da littattafansa da kuma tunanin shi a cikin tunanin da kutub akwai hadari mai yawa sannan kuma a cikin tafsirinsa akwai kurakurai masu yawa to kun san babban matsalar malaman Najeriya dangane da abin da ya shafi irin waɗannan littattafai mafi yawan malaman Najeriya za su iya ajiye littafi a cikin library dinsu ka ga littafi mujalladat amma ka ga malamin bai taɓa ɗaukar littafin ya karanta ba sai dai idan al'amari ya taso muhimmi sai su dauko su karanta kamar misali yanzu ya ajiye littafin fi zilalul qur'an sai wani ya ce a cikin littafin fi zilalul qur'an a can wajen qul huwallahu ahad da kuma wajen huwal awwal wal akhir wal zahir wal annan wajen sayyid kutub wato ya fassara shi irin fassarar sufaye masu aqidan wahdatul wujud wani zai ce ƙarya ce wa malamin nan sai zai ɗauko tafsirin a nan ne zai duba sai ya gani amma kafin nan bai duba ba wani kawai kila bai wuce a karanta shafi goma ba ya ga irin rubutun shi larabcin shi ya ba sha'awa sai ya zama to yana son sayar kudin saboda ya iya larabci amma bai fi ɗaya bayan ɗaya littafin kowane mujallabi ya karanta shi min gilafin ila gilaf ya zama zamanto ya karanta shi ya ga abin da ke cikin littafin mafi yawan 'yan najeriya ba sa haka ba wani zai ɗauko littafi ne kawai ya ya jirgi sai dai in matsala ta taso babba an gani an kafa mai hujja da littafin ƙila ya karyata, ƙila an yi jayayya sosai da shi da wasu daga ya je gida sai ya ga ashe da gaske ne an fahimta saboda gaskiya da yawa daga cikin mu'ayin Najeriya ba mu da abin da turawa ke kira reading culture mu dangane da karatun littafi 'yan Najeriya kasalannu ne mu gaskiya saɓanin larabawa shi balarabe ya shan wahalar karanta littafi mu 'yan Najeriya muna da kasala yanzu da ka ba ɗan Najeriya littafi gara ka samu audio yana kwanci a ɗaki yana ji shi ya sanya da mutumin da ya yi littafi da wanda ya yi audio to 'yan najeriya za su fi sauraron wanda ya odiyon saboda wanda ya odiyo ko yana kwance yana ɗan nishaɗi yana hutawa ɗaki zai gama sauraron odiyo amma ɗaukar littafi a karanta sai mutumin da yake ɗalibi mai himma ɗalibai masu himma su ne suke ɗaukar littafi amma mafi yawan 'yan najeriya gaskiya ba mu da himma akan ɗaukar littafi mu duba shi yasa ya kake ganin a ci sai ce maka malam wani faga irin aƙidar sai ka ce ƙarya ne wallahi ba gaskiya bane an gane ku na'am ilayka ba'd al-mashayikh alladhina qalu sarahatan inna sayyid qutb laysa min ahli al-ilm wato karki karki wasu sashen malamai inda suka fito baro-baro suka ce lallai sayyid qutb bai daga cikin ma'abuta ilimi ba malami bane shi bal huwa adi a malami ne na literature an gane kada ka dauka an zage shi ne an masa adalci ne ga fannin da ya kware. Al’awwal al’allama su Muhammad nasu biddinul albani rahimahullah na farko akwai al’allama Muhammad nasu biddinul albani Allah ya masa rahama wanda albani ya rasu hijiran annabi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya. Ƙala rahimahullah fi ihda muhadarati ya faɗa shi nasu biddinul albani a cikin ɗaya daga cikin muhadarorinsa سيد قطب ليس alima يتي سيد قطب ba malami bane shi wa inna ma huwa adibun wa kati a shi malamin literature ne malamin adam ne ko marubuci ne saka akwai mutumin da Allah zai iya Allah ya bashi dama kawai ya dauki alƙalami ya ta rubutu an gane babu talazu tsakanin wani zai iya rubutu ka ga fashion wahalar rubutu bilibin ya ɗauki littafi ya ɗauki alƙalami ya rubutu bilibin ya ɗauki alƙalami ya rubutu amma ba malami ba ne irin sayar kudu to akwai ire-irensu a kasashen larabawa za ga albani yana musu raddi an gane ku yana cewa wato ya karanta littafin ba'azul kutab al-mu'asirin ga yace kutab to ba malami bane amma fa yadda ke dauki alƙalami yana sarrafa larabci zaka ɗauka malami ne kai a littafin ma da ya wallafa zai kawo ayoyi da hadisai ma amma irin ka tubaran da zai tafka zaka sha mamaki ko ban ni ko larabci ke jan hankalin mutane wani marubuci ne zaka ga wani babban malami ne amma bai kai shi ma iya rubutu ba in ya ɗauki alƙalami sai a ce shi ne ma malamin saboda ya ƙware ya san larabci mutumin da ya san literature yanzu ai ka san zai yi larabci na musamman ne ko to haka abin ya yake yanzu misali da mutumin da yake ya karanci mutumin da yake yana da first class a medicine da mutumin da yake ya karanci literature idan an ce su zo su yi turanci waye turanci ki zai fi karfi wanda ya karanci literature za ka iya ganin wani professor ne a medicine amma bai iya turanci da kyau kamar wancan ba za ka turanci sama sama amma ko professor ne an gane ko to saboda haka wa'annan malamai galiban yan ikwan yan ikwan galiban suna tsayawa su ba larabci muhimmanci suna tsayawa su karanci larabci sosai amma kuma yana da wuya kaga malami a cikinsu shi yasa kaga malaman suna suna cewa kamar shek mukbir ya ce yana yana ainihin ƙalubalen yan ikwan su kawo mishi malami guda ɗaya a cikinsu ba malami amma fa in suka yi rubutu ba sun iya rubutu amma ƙwarewa a wani fanni na addini a ce ga ɗan ikuwan duniya ta san shi a fiƙihu ko duniya ta san shi a tauhidi ko duniya ta san shi a tafsiri ko duniya babu ba su da shi an gane ku wannan shi ne wala ya arifu ilmal hadis eh shi sai kudu gaskiya bai san ilimin hadisi ba wala ilmal aqida bai san ilmin aqida ba wa hadha zahimun fi kutubi wannan a bayyane yake a cikin littattafansa silsilatul huda wan nur kaza yake wannan a bayyane yake a cikin littattafan sayyid kutub mu duba cikin silsilatul huda wan nur an gane daga cikin muhazarorin da aka yi da ainihin Nasiruddin Albani rakam lamba na 509 الثاني العلامة عبد العزيز بن باز na biyu al'allama abdulaziz bin baz shi ma ya rasu hijiran annabi a dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin shekara nawa da rasuwa ishirin da bakwai ko a ishirin da shida ko da shi da albani bambancin shekara nawa shekara ɗaya an gane ku na'am su ila rahimahullah an kutubi sayyid kutub an tambaya an tambayi shi bin bas Allah ya masa rahama dangane da littattafan sayar kuzum faqal Ke ce fi kutubihi ashiya'un kathira a cikin littattafansa akwai abubuwa da yawa mukhalifatun li aqidati sahiha wanda suka saba ma aqida ingantattu walaysa min al-ulama al-ma'rufin bai daga cikin malamai da aka san su a fage na ilimi walaysa min al-ulama al-ma'rufin sayyid kutub ba shi daga cikin malamai da aka sansu a fage na ilimi bal huwa min al kuttab al mufakkiri a a yana daga cikin marubuta ne kuttab yana daga cikin marubuta kuma tinka ne shi mufakkiri shine wato ma'ana mutumin da yake magana da falsafa ya ya in rubutu yana magana ne da falsafa da kwakwalwa an gane ko ya iya fashin baki a wajen rubutun shi zai yi ta rubutu da kwakwalwa yana gina hukunce-hukunce to galiban ka gance mutum mufakir kwance mai kati to a galiban ba malamai bane su an gane yawa ba dukkan mutumin da yake haka nan ko aka ce mutum khadib khadib wani Allah ya sa ya iya hudu ba amma ba malami bane shi ba dukkan mutanen da suka iya hudu ba bane malamai ba dukkan mutumin da ka ganshi a mumbarin juma'a bane malami wani Allah ya bashi murya na iya wani Allah ya bashi murya na iya gudanar da huduba in aka ɗauko babban malamin da ya karantar da shi aka ce zai yi huduba ba zai iya huduba irin nashi ba amma kuma shi ba malami ba ne wancan din shi ne malami ina ba ta lura to saboda haka akwai bambanci tsakanin al'alim da al-khatib da al-katib da al-mufakkir an gane wannan ko wanda zaka tambaya a fatawa a cikin nan shirewa al-alim baka tambayan khatib fatawa sai dai kai koyi da muryar shi kawai wajen hudu ba in yana hudu ba kai koyi da muryar shi Allah ya bashi yadda yake daga murya ya saukar da shi da irin zalaka da yake da shi da fasaha sai ka kwaikwaye shi amma ba za ka tambaye shi fatawa ba amma a wajen jahilai fa za su ɗauka shi ne malami an gani? na'am majmu'u fatawa ibn baz ku duba cikin majmu'u fatawa na ibn baz juzu sali. juzu'i na uku safa wa shafi na dari uku da da saba'in bakwai. a da shida wa fi in akar a wani waje daban kuma an tambayi bin ba sai ce mai la yu'tamadu fi kutubihi fi tafsir ba a dogaro da littattafan sayar kutub a wajen tafsiri wal aqida da wajen aqida li'annahu laysa min ahli al-ilmi rasikhi domin ba shi daga cikin ma'abota ilimi da suka kafu a fage na ilimi kun gani in a Najeriya ne ka faɗa haka sai a ce hasada ce ya ga yayi littafi duma duma domin littafin sayar kutub mujalladai ne masu yawa an gani mujalladai ne masu yawan gaske amma kuma malamai suka ce wannan littafi ba littafin tafsiri bane ka dogara da shi wallahi sai ya dauka cewa Allah ya dauka kashi yayin rubutu malamai suna hasara da shi su ɗan Najeriya idan kana so ka gaya musu gaskiya su ma a lokacin da yake so su fasaka. ka kana so ka nuna musu ga yanda gaskiyan al'amari yake dan kansu fada a cikin hallaka su kuma a lokacin da su ma suke so su ɓata ka me kun su tsaya su saurara idan ka ce wani ba malami ba ne aka rama lawan, me yasa ka ce ba malami ba ne abin da yasa na ce ba malami ba ne kunji kunji kunji kunji sai a mai bayani in ya gamsu to in bai gamsu ba to to ba sa ma jira in suna son malami duk wani abin da malamin ya faɗa kuma duk abin da za a yi bayani a gare su dangane da malamin za su ba shi kariya wannan shine ɗabi'an 'yan najeriya an gani in suna son malami ba sa sauraron duk wata magana da aka faɗa a kan shi kuma za su ba shi kariya akan duk wani ƙarya da yake kai su dai kawai suna son shi ko da wannan malamin ba shi da wannan sifa din za su yi kokari da ƙarfin siyasai sun ba shi wannan sifa din ah, ka duba yadda wasu 'yan najeriya ke kallon wani malami suke wai ibn na najeriya tsakani da allah wannan babu zalunci wallahi tsakanin wannan malami da ibn taymiya bambancin kaman bambancin samai da kasai ne wallahi akwai bambanci mai yawa tsakanin ibn taymiya da wannan malamin babu laifin su ce malam wani gaskiya babban malami ne a najeriya za mu ce malami ne shi amma a zo ana alaƙanta wani malami da ibn taymiya gaskiya zalunci ya yi girma an gane wannan ko ibn taymiya wallahi duniya sun ce ba a taba ganin irin shi ba kai shi ma kanshi da taba ganin irin shi ba ka ce wallahi wani malami na yaba irin su ce shi kanshi ibn taymiyyah bai taba ganin irin shi ba balantana sauran malamai ce sun ga irin shi malamai na duniya tun daga malaman shi'a malaman sufanci malaman kaza wallahi sun yarda da ilimin ibn taymiyyah to saboda haka su mutanen Najeriya ni ban san irin su ba idan suna son ka sai su ɗauko wani gingime man fanni na ilimin su liƙa maka ce din najeriya babu wanda ya kai wani sanin tafsiri din najeriya babu wanda ya kai wani sanin hadisi din najeriya babu wanda ya kai wani sanin fiƙiwu kuma wace liƙa wannan jahilai wannan magana bai fito fa a bakin malamai ba wannan kalma na ibn taymiyyah najeriya wani malami ya faɗe shi suwa suke yada shi in ma fans ko ɗalibai to gaskiya irin wannan babu adalci a cikin addini jahilai su ringa zuwa suna su ne suke ɗaura rawani ga malamai idan suna son ka su ɗaura maka rawani su naɗa maka rawani ka zama tuwon babban malami na kaza in ko ba sa son ka su yi shiru ko su ringa aibanta ka misali na'am eh in ya ga babba amma an zuwa saura ma wannan rawani ya kamata ka fito kai bayani kai ba a'a ba ka tare da wannan masu yawa wallahi ina ganin ko hadda na ibnu taymiya ko hadda ibnu taymiya kawai ya ishe ka wannan da ake cewa ibnu taymiya ya kamata a duba irin haddan shi da haddan ibnu taymiya ibnu taymiya da zai rubuta littafi da ka ya kawo duk hadisan da yake so ya kawo ya kawo da ka kuma zai kawo ka je ka duba cikin lissafan hadisi haka suke ga kuma zurfin ilimin da yake da shi wanda kusan a duniya yana da wuya a ga irin shi a zamanin shi ina fatan gani wani fa akwai wani faida na gani a social media wai da aka soki malamin shi sai ce in har zaka soki malami malam wani to wallahi zaka soki ibnu taymiya to anan wajen kenan wane ne yafi ilimi kenan wannan malamin nashi na Najeriya ya fi Ibn Taymiyyah kaga wannan ba karamin kuskure bane ya kamata mu ɗaliban ilimi mu ringa yin adalci ko kuma mu fans dan ga ina ganin masu nada irin wannan galiban fans ne su za su zo su nada su ce malam wane shine malam akwai malamin da za ce malam wani in kana so ka samu malamin tarbiyya tun Najeriya ba malamin tarbiyya kamar shi an gane in kana so ka sha tarbiya ga malamin tarbiyya in kana so ka sha aqida to babu malamin aqida sai wani haka zaka tana ta rabu ka gani wannan abun bai fito a bakin malamai ba yana fito a bakin kusan jahilai ne daga magarin mutane an fahimci wannan ko Allah ta'ala shi taimake mu to saboda haka kun ji abin da malamai suka faɗa dangane da sayyid kudu ba malami bane amma wani jahili zai ce ya za a ce ba malami bayan ya wallafa littafi ko dama wallafa littafi ke mai da mutum malami la asali na uku al'allamatu muhammad ibn salih al-uthaymeen al'allama muhammad Ibn salih al-uthaymeen rubiya sana alfu arba umi'a wa ida wa ishirin hijiriya ya rasu shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya hijiriya kala fi ihda durusi ya faɗa a ɗaya daga cikin darussansa sai da kudin adi sayar kudin malami ne na adab malamin literature ne laisa min ulama bai daga cikin malamai wa tafsiruhu fihi akhta'un azima yace tafsirin sa a cikin shi akwai kurakurai manya-manya inji ibn usaimin wa yajibu al-hazr min yana wajaba ayi taka tsantsan daga tafsirin sayar kudin inji ibn usaimin liqa'atul babil maftuh ku duba cikin liqa'atul babil maftuh Allikahu rakam hamsa wa arba'in. Eh, wato rakami na arba'in da biyar. Arabe. Na hudu. Al'allama tu salihu al-fawzan hafizahu Allah. Akwai al'allama salih al-fawzan. Allah hafizahu Allah. Kun ce hafizahu Allah. Kenan yana raye har yanzu. Ah. In an ce rahimahu Allah a cikin istilahin wannan zamanin. In an ce wane rahimahu Allah. Kenan ana nufin yaransu. in an ce hula, ana nufin yana rayu. ɗazu na gani a social media wani ya ce shek ya haya mahula na ce to wannan wanda ya ce shek ya haya mahula ɗalibi ne mai son shek ya haya ko mai son shek ya haya ya mutu ni dai kawai na ga ya sa shek ya haya mahula na na yana mu addu'a ne ko kenan shi bai ɗauki wancan istilahi na wannan zamanin ba Allah ya mun rahama ba wai ba wai istilahi na cewa Allah ya ɗauki raina sun samu wannan sifa din ba to idan ɗaukar ran shine yafi alkhairi sai mu ce Allah ya ɗauki ran mu ko in ɗaukar ran shi yafi alkhairi gare mu Allah ya ɗauki ran mu in kuma rayuwar mu mai tsawon rayuwa shi yafi alkhairi Allah ya tsawaita rayuwar mu na'am qala fi kitabi ya faɗa a cikin littafinsa min a'lamil mujaddidin Eh, min a alamin mujaddidi a cikin littafin ya faɗi shi shek fauzan ya faɗi manya-manyan malamai mujaddidi wanda suka jaddada addini to sai ya ambaci sayar kudu kila wani ya tambaye ke ce to kana ta ambatan mujaddidai to aka rama kallon mai za ka ce game da sayar kudu shin shi ma bai daga cikin mujaddidai wanda ya jaddada ainihin addini sai shek fauzan allah ya masa rahama Allah Allah ya tsare mana shi ya yace sayyid kutub adib wa laysa bi alim ce sayyid kutub malamin adab ne ba malami bane na addini ba malamin shari'a bane walam yatalaqqa al-ilma ala al-ulama bai karbi ilimi ba wajen malamai an gani in ka ce malami wane ne malamin sayyid kutub an gane wannan ai kamar yadda suke so su ba sunan nasiruddin albani sai ce wai ina ne nasiruddin albani yayi karatu to din albani muka duba tarihinsa baban shi ma babban malami ne na hannafiya kuma ya yi karatun mazhaban hannafiya a wajen babansa sannan ya yi karatun ilimin hadisi a wajen wasu malamai a wannan zamanin har ya samu ijaza a wajen wasu malamai ina fatan gane wannan to saboda haka nasiruddin albani ya yi karatun zaure a wajen babansa kuma gashi nan kaga karatun zaure ya yi kusan mafi yawan karatun da ya yi karatun zaure ne amma kuma ya je ya karantar a jami'a islamiyya suna daga cikin malamai na farko-farko a jami'a islamiyya kuma yana daga cikin wanda ya makana ɗalibai a kan ilimin hadisi ɗaliban da suka fa'idantu da ilimin hadisi a jami'a sun fa'idantu da ilimin nasiru denin albani kuma duk wani ɗalibin da ya karatu wajen albani ya tabbatar albani babban malamin hadisi ne kuma malamai daga cikin malaman sunna duka gaba ɗaya su ibn bas ibn usaimin su fauzan su abdul musin al-abbas da sauran manyan malamai irin su bakar abu zai da irin su shekara biyu bin hadi duk wa'annan malamai na salafiya sun tabbatar nasiruddin albani malami ne baka taba ganin malamin ɗaya daga cikin malaman salafiya ya jingina nasiruddin albani irin yadda aka jingina ma sayar kudu ba sayar kudu kusan malaman salafiya sun yi ijma'i cewa ba malami ba ne to shin Nasiru jin albani akwai malaman da suka yi sabani akan malantan shi eh? babu wani malami daga cikin malaman salafiya da ya yi sabani akan malantan wa akan malantan jin albani ungani amma sayar kudu kusan kun ga yanzu mun kawo bimba, mun kawo usaimin mun kawo fauzan mun kawo kaza to da za mu yi ta kawo malaman salafiya amsan da za su bayar ba malami ba ne malamin adab ne an gani to kenan sai a ce gaba ɗaya malamai sun tattara suna hasara da shi wanda wannan shi ne ɗabi'un 'yan najeriya in ka hango wani wani barna kana so ka gyara maimakon su ce allah ya saka maka da alkhairi mun gode da wannan tunatarwan sai su mulmulo kalma na batanci suke hasara kake yi an gano wannan ko to kaga wannan yana sanyawa idan malami ya zamanto duk malamin da ya zamanto yana tsoron zargi wanda baya so a zarge shi in ya ga barna sai ya shiru duk malamin da bai san a zarge shi yana ganin barna sai ya shiru a'a abin da sa ban so in faɗa za a ce mun mai hasada ko za a ce mun ina neman kujeran wani ko za a ce min kaza bari in yi shiru to kaga mutumin da ya san gaskiya kuma ya zama to tsakanin shi da Allah ne yana fifita maslaha na addini akan mutuncinsa maslaha addini dama ana so ka kare mutuncinka kuma ka kare addini amma wanne ne yafi karfi in ya zama to dole sai guda ɗaya za a yi na addini an gane wannan ko na'am ولذلك كثرت أخطاؤه في التفسير والعقيدة yace sayar kudu malamin adab ne ba malami ba ne na shari'a kuma bai karbi ilimi daga wajen malamai ba shi ya sanya kurakuransa ya yawaita a wajen aƙida a wajen tunani da wajen aƙida tunanin a wajen tafsiri kai fi tafsir wal aƙida kurakuransa sun yawa a wajen tafsiri da wajen aƙida min a'lamil mujaddidin fil islam eh amma ko kun san cewa akwai wasu a saudiya da suke karantar da samari littattafan sai kudu kuma ba sa gaya wa mutane kurakuran shi ba sa gaya wa mutane kurakuran shi za su karantar akwai irin sun safarin hawali a lokacin nan da irin sun salman auda su wayannan bayan allah ɗalibai ne na nasiru dinin albani Dalibai ne na ibn bas sun yi karatu a wajen manyan malamai an gani daga cikin su ba ko wanda aqida ya karanta amma kuma daga baya sai suka koma suka tasirantu da littattafan sayar kudu har ya zamanto sun koma suna ganin sayar kudu shine malami wa'annan manyan malamai ba su da fikira ba malamai bane su har suka koma suna sukan su ibn bas suna sukan su ibn usaimin suna sukan su fauzan suna yaban sayil kudu an gano wannan hai wanda idan mutum bai lura da kyau ba zai dauka su yan salafiya ne bai san cewa su ba yan salafiya ba ne duk mutumin da ya dauki littafan sayil kudu ya zo ya kudurta abin da ke cikin littattafan har ma ya zama to yana karantar da littattafan ya yarda da shi wannan ya tashi daga ahlus sunna ya koma dan bid'a to wayannan mutane su ake kira yan sururiya an gano wannan ko masu fikira na mai sururiya saboda sun kwaso sun yi barbara ne sun kwaso wani yanki na aƙidan salafiya sai suka hada da aƙidan sayin kudu sai suka cakuda to idan ba ɗalibin ilimi wanda ya zurfi ba baya gane cewa waɗannan mutane wato 'yan biri'a ne safar hawali salman al'auda da a'idul karami mai littafin la ta hazan to wa'annan bayan Allah suna zaune a Saudiya ko mutane sun dauka duk mutumin da yake zaune a Saudiya ba salafi ne ina tirawa da da ainihin muhazaran da ainihin Sheikh Sa'idu Mai Kwano akwai wata muhazara da yayi a Darul Hadith na ainihin Albani lokacin da Sheikh Albani Albanin Zare lokacin yana rayu lokacin da Sheikh Sa'ir mai kwano ya ɗauko matsalan ya ɗauko matsalan wayannan bayan Allah yana tattaunawa sai albani ke cewa Sheikh Albani zari ke cewa dama wayannan ba ƴan salafiya bane yace lalle da sauran aiki in ji malam albanin Zariya yace shi wallahi ya ɗauka duk mutumin da yake Saudiya yayi karatu a Saudiya wallahi ya ɗauka kawai shi dan salafiya ne kaga ashe yanzu ana buƙatar sai an yi tamyizi ba dukkan ɗan saudiya ba ne su salafi ba dukkan wanda ya karatu a jami'a islamiyya ko ummul qura ko kaza kaza ya zama to ba salafi ba Don kaji an ce wane ya zo daga madina wane ya zo daga ummul qura wane ya zo daga ina daga jami'a ta tabuka ko ya zo daga jami'a ta ɗaiba ce to ka zo daga jami'a ɗaiba to gaskiya za mu sama ido mu jarabe ka tukuna da zarar mun zo mun ga ya zo mana da inkarin hadisi mun ga ya zo mana yana fifita mazhaba akan hadisi an gane ya ɗauki mazhaba ya tunkuɗe hadisin manzo yana ma izgili ga hadisin manzo don tabbatar da mazhaba sai mu ce wannan karatun naka bai yi albarka ba baka ɗauko karatu daga wajen malamai ba ka ɗauko karatu daga ra'ayin kanka ne an fahimci wannan ko to kun ji wannan shine maganar Sheikh Fauzan ko Allah ya masa rahama na'am wa qala aidan fi liqa'in izai kuma Sheikh Bozan ya faɗa a cikin wani haduwa da aka yi a gidan rediyo irin tattaunawa da ake yi tambayoyi da amsa a gidan rediyo la yu'tamadu alayhi fil aqida ba a dogaro da sayin kudu a wajen aqida karka kuskura kana neman ilimin aqida kace zaka dauki littafin sayin kutub kace zaka dauki littafin al-ma'alam fi ko ka dauki littafin ainihin fi zilalil qur'an ko ka ɗauki littafin waƙi'una al-mu'asir ko dai wani daga cikin littattafansa to za ka kwamsa ba shi kaɗai ba kada ka zo ka ɗauko littafin hassan al-banna ka zo ka dogara da littafin hassan al-banna wajen akida to ka kwamsa ba a dogaro da littafin hassan al-banna wajen akida kai ko wajen fikiyu ne ma ba a dogaro da littafinsa wanda littafi ne hassan al-banna ya wallafa a cikin fikiyu wanda malaman duniya suka ce madalla babu na'am wa huwa laysa min ulama al-aqida a a shi wannan malami a shi wannan bawon Allah sai kudu ba shi daga cikin malaman aqida bal huwa adi a a malamin adab ne shi na'am yau an ce lokaci yayi to za mu tsaya ne insha Allah وعليكم السلام نعم ما لها يد يا يا الشباب يا الله تو ان شاء الله تو ما شاء الله تو جزاكم الله خيرا وعليكم السلام كذا مريا Dr. Yusuf al shi ne babban malamin ikhwan na wannan zamani. kago in an ce mutum malamin ikhwan ne kamar an gaya wa dan bid'a ne ina fata gano wannan Dr. Yusuf Al-Qardawi shi babban malami na ikhwan ne shi ma yana da aqida na yin ikhwan kuma yana ba da kariya ga ainihin Hassan al-Banna da aqidan ikhwan shi yasa yake da kyau mu yi karatu shi yana cewa wasu malaman da ake ambatawa ana ganin malaman sunna ne wanda kaga ana kiran shi "Professor kaza san mutane sun ja ce "professor" ba shi kenan kawai sun dauka duk abin da ya faɗa ba zai kuskure ba an gano wannan ko to sun ga an ce "professor kaza ko doctor kaza saka yana yawan kafa hujja da hasan albanna ko sayyid kudub ko dr yusuf al-qarzawi sai ya dauka cewa yana kan gaskiya to saboda haka wayannan malamai gaba daya rumuz ne daga cikin ainihin rumuz na ikwanul muslimin to da suna kira ne zuwa ga ainihin a manta da bambance-bambance tsakanin 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a da 'yan ƙalaƙato da kowa a manta da bambance-bambance abin da ya haɗa mu ya fi abin da ya raba mu an gani za su ce ma Allah mu ɗaya ne manzan mu ɗaya ne littafin mu ɗaya ne addinin mu ɗaya ne kuma alƙibla ɗaya muke kallo da sauransu abin da ya haɗa mu ya fi abin da ya raba mu in ka ji wannan magana ya fito daga bakin mutum to ka san wannan ɗan ikwan ne kamar shugaban turkiyya erdogan ya irin wannan magana kwanan nan ya ce shi bai san wata aƙida suna ba ko shi'a shi ba ruwan shi da wani sunna ko shi'a kawai shi musulmi ne shi kuma ya kamata dukkan mu ce mu musulmi ne kada mu ringa jingina kanmu zuwa ga sunna ko shi'a yace da masu cewa sun sunna ne da masu cewa sun shi'a ne abin da ya hada su ya fi abin da ya raba su kaga wannan ya nuna mana shi dan menene kuma kana kallon shi za ka gane cewa yayi ne ya kaza gemu sannan ba za ka ganshi da wani shiga ba face da ka ganshi kaga irin shiga na 'yan ikwan daga babban malamin ikuwan haka yake shiga an gani shi ma ya yi shiga galibar za ka cewa 'yan ikuwan nan? ba su cika damuwa da wani shiga wanda za a ce shiga ne na malamai ba kuma galibar za ka suna maganganunsu ba sa so a dinga magana kan aƙida idan ka yi magana kan aƙida ran su ɓaci yake su dai burinsu a haɗa kai a manta da bambanci to na faɗakar da ku yanzu ku sani wannan erdogan to in ka ga wani anan yana yawan yaban shi to shi ma ƙwarya ta ƙwarya ne an gane erdogan shugaban turkiya ɗan ikuwan ne shi ba ba salafi ba ne shi shi kuma ya ce shi ba ruwan shi da sunna ba ruwan shi da shi'a to kaga sai ka rasa to shi menene kenan rago da wutsiyar kare na walaikun salam tablik yan tablik daban yan tablik an tambayi nasiru dinin albani cewa me za ka ce kan yan ikwan sai ce a asariya su yan khawarij ne na zamani yan khawarij ne da suka inganta wato suka suka mai da aƙidan ya zama kamar na zamani suka yi modernize din aƙidan khawarij aka tambayi albani to me zaka ce kan yan tablis ce sufiya asariya ce su sufaye ne na zamani sufaye ne suka yi modernizing suka ɗanyi yi kwaskwarima ga aƙidar sufanci yan tablis sufaye ne kuma su yan tablis ba sa yin gwagwarmaya na ainihin neman daular musulunci amma yan ikuwan ba da yan kudubiya mai da awansu yawa da'awansu da suke faɗa a baki shine da'awa na kafa daular musulunci amma faƙidu sheik layu da shi wanda ba shi da abu bai ba da abu kai din nan fa ba ka da aƙida mai kyau to ya za a yi mutumin da ba shi da aƙida mai kyau kuma ya zo ya tabbata da aƙidan kaga akwai matsala an gani wa alaikumussalam kasan eh. eh. ka san abin da yake faruwa wato su sayar kudu da yan ikwan farkon al'amari wato kasashen duniya ba su gama gane menene akidansu ba shi ya sanya lokacin da gwamnatin misra take so ta kama yan ikuwan ta kashe su da yawa daga cikin ikuwan sun gudu saudiya ne saudiya ta amshe su ta ba su mafaka kai bayan ma ta ba su mafaka daga baya bayan sun daɗe a saudiya saudiya ta ɗauke su masu kishin addini sai saudiya ta ba su karantarwa a jami'a saka akwai manya-manya daga cikin malamansu da sun karantar a jami'a islamiyya kamar muhammadu kudub dan umar sayyid kudub ya karanta a jami'a islamiyya saboda a lokacin saudiya ba ta gama gano wai su wane ne ikwan ba saudiya ta dauko ikwan din na ikwanin musulmi ai masu kishin addini masu son qur'ani da sunna haka ta dauka an gane ko irin yadda ake kyaman ahlus sunna a ce musu wahabiyawa to su sun dauka cewa gwamnatin misira tana kyaman da'awan sunna ne tunda gwamnatin misira kusan manyan malaman misira a sha'ira ne su to sai ita saudiya ta ɗauka cewa yan iguwa din nan wato ahalin sunna ne an kyamace su a garuruwansu saka ba kowa ya san aƙidansu ba daga baya ne aka gane aƙidansu ina fata malam ka gane to shi yasa sai da kudu lokacin da za a kashe shi din nan mutane da yawa suke tausayawa amma kuma daga baya da aka ga tattafan shi da abubuwan da yake karantarwa sai mutane suka fara gano a ga yadda al'amarin yake nan Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk